munafikar yarinya a a a to bakin ke zole ki zole ki take <laughs> wani irin aba kuma muna daga nan moka tashi ki je kira kasu ta shiga mota kun bar shi a mota shi kadai thank you min me ya same ki Bello ne ya sake ni me yasa Bello zai mana haka me ya zafi shi ba wuta ba ba zai kalli halin da kike ciki ba ya kyale kike ji da abin da yake damun ki zai ce zai sake ki to laifin me kika yi masa wallahi ni babu abin da na yi masa kawai ce min yayi na zo gida ya sake ni kuma bai gaya miki cewa ga laifin da kika yi mai ba mishi komai ba. Hausa sun yi gaskiya. Dama sun ce namiji ba ɗan goyo ba ne. Waye zai tunanin Bello zai haka? Wa zai tunanin zai aikata haka? Tashi Hafsa, tashi mu je ciki. Zai zo ya same mu je. <laughs> Sista ta dawo kuwa? Serious ta dawo ko bata dawo ba? Ah. Ta ce miki ta ce miki za ta dawo bata dawo ba? To ai na kira wayarta bata ɗauka ba. kira mun ita don Allah ki ji ko lafiya ba ki da tabbas kira ta dan Allah yanzu eh idan ta ɗauka ki ce dan Allah yanzu yanzu nan ki ce ta kira ni ba za ki kira ta ba kina. to to sauri maza ki faɗa mata maza maza ki faɗa mata idan kin same ta da Allah ta kira ni eh kira ta ki ce ta kira da Allah to Sani yaya aiki? Alhamdulillah sai yanzu hankali na ya kwanta. To, me faru Ba ki ga miss call dina ba ne? Lai ban gani ba da yake wani tana salin. Hankali na fa tashi sosai. Na yi tunanin ko ba lafiya. Kai ma kana da saurin rikicewa kenan kamar ya isa ni. Ba dole ba, tunda ina son ki. Wa kika taɓa gani ya yi sakaci da abin da yake so. Kika yi shiru. Ko ba kya so na ne? Kin bi sanya ya isa A'a. Haka ne mana. da kai da yayin sani duk ɗaya kuke a waje da kin irin sanda miki ba za ki faɗi haka ba yau kwana nawa da yayin sani ya kira ki hmm. kwana biyu kenan kin gani ni ba zan iya kwana biyu ban ganki ba kuma ban kira ki ba ya kika yi shiru Hafsa ce kira na. Sweetie, eh ga muna tare. wai wayar ce a silent ah, ba dole hankali na ya tashi ba an bani amana ko so yake in ci amana amana ta ci ni <laughs> me kika dafa mana amma kin san sister ba ta son shinkafa da wake kamata yake ki dafa mata abin da take so amma kin san sister ba ta son shinkafa da wake ita ma ki dafa mata abin da take so kawai eh hakan ne sai mun zo mu tafi gida kin ga kin gaji ko mm wallahi me yasa kin gaji ba za ki faɗa min kin gaji ba ba na faɗa miki duk abin da kike so ki faɗa min ba ko so kike idan siya ya ka ganki sai ba na kula da ki ban rige amana ba a'a ba abin da ni nema wajen ka na kin tabbata na tabbata duk abin da nake bukata kana yi alhamdulillah to mu ji ko amma ke za fara yin gaba da sanda dawa. Lafiya An taya gajiya. Lafiya ƙalau. A'a, ai ba ita kamata ta ce miki ya gajiya ba, ke ce kamata ta ce mata ya gajiya saboda ita ce ta makaranta ta sha wahala. Ita ma ita gaji da zaman cikin gida. Awa, ka ga yanki. To ina abinci na? Abincinka yana nan. Kin dafa mata nata na gaya miki ita ba ta cin wake da shinkafa. Gaskiya ne ban dafa mata abinci ba miji na ne ma girki. a. kar ki manta fa wannan yarinya amana ce a wajen in tausaya mata ai kawai tashi za ta yi ta shiga kicin ta girka eh, ni da kaina ma zan tashi in shiga jin girka ba ita shi ba yanzu abin da za a yi ni dai a bani abinci me aka yi miki kike kuka anti me ta me me faru ni ina chatin shi ne ba ce mu wani ki ba ce miki ba ko saboda kina chatin Me yasa kika karɓo wannan fisa wayar ta? Saboda tana aikata abin da bai kamata da shi ba. Ina waya take? Tana ciki. Yake ɗauko. daji ki daina zama waje sani ba ka min laifi kuma ka zo kana tambaya ta waye min laifi ne miki laifi ta yana ne miki laifi wani laifi ne miki ni ban san na miki laifi ba ai da mun ba za ka san abin da ka yi min ba to me ne miki ya za a yi yarinya ta yi laifi na mata hukunci ka sa ni na ɗauka na bata abin kai baka tambayi menene ba asi ba Hafsat inda kan wannan ne sai dai ke haƙuri kada ki manta yarinyar nan amana aka bar kuma dukkanin abin da zai sa ta farin ciki ne shi ki ba na so in ganta a cikin kunci ya ta ki san wannan Sweet ni kake gaya haka? To ai na ce ke haƙuri. Wallahi ba na son ɓaci ran yarinyar nan ne. Ki riga kin san amana ce a wajen To dan an baka amana sai a zuba mata ido ta abin da ta ga dama kenan? me ta ne wai ai ba za ka taɓa sanin me ta yi ba sai bayan da ka yanke hukunci ne za ka zo kana tambaya ta me ta yi kada ki manta fa da ke da ita dukkaninku babu wadda zan ɗauki wani hukunci wanda zai zo daga ƙarshe ya lalata muku rayuwarku yarinyar nan nafisa amana ce a wajenmu ya kamata ki san wannan na san tana buƙatar kulawa amma ba hakan yana nufi a zuba mata ido ta abin da ta ga dama ba wai to me ta yi ne dama ai kai ba za ka ga abin da ta yi ba to shi da Allah a bar magana ya wuce kawai to ki dan saki fuska duk abin da yake faruwa ban taɓa kawo komai a raina ba na yi tunanin sanda bello yake min ba zai taɓa zalunta ta ba ashe shi da wani abun a cikin ransa Hafsa, ki yi haƙuri, ki cire wannan abin daga ranki. kin san ita rayuwa dama jarrabawa ce shi kuma namiji da ke ganin sa ba da tabbas duk wata mace da ke gani a faɗin duniya ba ta tsallake daga tarkon sakin namiji ba in dai ba buɗe idan ta yi ta ganta a kabarinta ba saboda haka ki sa a ranki ki yi haƙuri ki mai da ki ga Allah Allah isa haka shi ya fi alheri ba kukan rabuwa da Bello nake ba anti To kuka me kike? Nafisa, domin na fi jin zafin raɗaɗin rabuwa da ‘yar uwata. To, yanzu ban da abinki Hafsa, ya zabi da ƙaddara. Ai dole mu yi haƙuri ko? Na kasa manta abin da ya faru a baya. Ni da wannan rayuwa gara a ce ma mutuwa na yi kawai. Subhanallah, haba Hafsa, ya kike faɗa irin wannan magana? Baki san ta yadda da ƙaddara iya cikon imani ba? na harsa yadda zan yi ban san inda zan sa kaina ba ki tuba wannan ba magana ba ce ba sai Allah ya yafe miki Allah shi kaɗai ya san dalilin da ya sa ya karɓi abarsa da abin da ya hukunta zai zama ajalinta ta hanyar kenan hmm. dole damuwa ta maki yawa hafsa amma ki yi haƙuri komai ya zafi maganinsa Allah kuma yana sana da mu kuma zai mana maganinsa ki yi haƙuri ki mai da ki ga Allah na san da ciwo ga zafin mutuwa ya uwaki ga zafin saki ki ta isi